السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام Barkamu da cikin saduwa da wannan wuri da lantarka don su gudu yin cinda masjidin Isra da ke nan ganin kanan inda muke gabatar darasi na karatu mai girma kuma wani zuciya sa muna roƙon Allah bikin sarki ya mara mana da karantawa daidai da fahimta daidai da yin aiki da daidai idan ba ku ba muna yin darasi na ƙarshe daga cikin darussa guda uku a cikin tsoron lahari waɗanda suka yi koyarwa dangane da tauhidi da kuma nau'ukanta mun yi karatu a kan tauhidin rububiyya mun karatu a kan tauhidin asma'i da shifa sannan a darasin da ya gabata mun karatu a kan tauhidin rububiyya daga cikin fadin Allah da kuke sarki ilahu ilahu mai wa ƙarshen waɗannan ayoyi guda su ne muka karanta ko kuma wani darasi wanda muka fi namu kebe darasin mu na yau domin yin magana a kansa saboda muhimmanci sa al'umma a sake karanta waɗannan ayoyi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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون نعم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستحبرون لا جرم أن الله يحكم ما يسرون وما يعلنون إنهم لا يحب المستكبرين Ubangiji ne girma da maka ya ce, abin bautar shi ne abin bautar na guda ɗaya wato Allah الذين لا fi ƙasa. sai dai waɗanda ba ta yi imanin da lafiya su ba ruhu gungun kiratu su ba san su suna musu a kan kaɗai kyar Allah da biro kuma su masu girman kai ne Sai akan bauta wa Allah da kuma kaskantar da kai da bauta a gabansa. Lan jarama an da ba ya nan ma ne su nuna wa ma da da Allah ya ce haka zai tabbas. Allah yana sanye da abin da suke goyewa da kuma abin da suke bayyana. In da na da shi sun musta shi Allah baya son masu girman kai. da cikin ayar farko da ayar ta biyu Allah ya jingina mugun aikin da ya jawo rucewar addini na waɗannan mutane da har ya sa su ƙi karɓar gaskiyar cewa Allah ɗaya ne ya ce saboda su masu girman kai Allah ya ce fallabi da lahin su yi wani bai ake rage rubu hukunci abinda ya jawo waɗanda suka kafurta suka yi imani daga aikiwar Allah shi ne saboda da yi girman kai da sa'a sai Allah ya ce a ƙarshe inda kula da shi da yi Allah ba shi mustaqbil kaga wannan yana nuna haɗari mai girma a kan girman kai wanda shi ya jawo zukatan kafirai suka lalace har ya zama kudu-kudu wankin har ya zama su abin da suke rinsu a kai shi ne wai a ce Allah ɗaya ne sannan har su yarda su bauta mata shi ne girman kai a kan sai zama girman kai ya taso tun daga zuciyarsu kudu-kudu kira kuma har ya bayyana a aikace-aikacensu yadda har ya sa Allah ya ki su yace inna hu la yuhibbul mustaqbil da shi wannan darasi za mu yi kokarin sanin shi ne da girman kai me Allah ya ce akan girman kai me Allah ya ce akan masu girman kai me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan girman kai da masu yin sa sannan ne ne sakamakon girman kai sannan kuma yaya ake gane mutum yana da girman kai sannan kai ma don abin ya zama wata fi gare ka da ni kai na ta yaya za ku yi raba kanmu da girman kai mu siffantu da kishiyar girman ka wato shi ne kankantar da kai irin wannan darasi muna da bukatar su a kullum ko da mun san su muna bukatar mu rika yawan maimaita wa juna faɗakarwa da nasiha a kai saboda hatsarin da ke cikinsu mutum ba zai kushe ba yi yana da wannan cutar da girman kai shi ne ma san yana da ita ba kin tana ce zikunsa har ta zo ta fara ce imaninsa har ta zo ta yi nisan da za ta ciye masa addini gaba ɗaya za ku ji a cikin karatu da za mu yi a yanzu yadda girman kai ya jawo wa waɗansu asara da ya yawa asara da ba za su taɓa iya mai gurbin da ba saboda za ka kai su wuta kuma su dawwama a cikin da haka wannan ciwon na girman kai ba ya tsayin bane a kan samurai gaɗe har cikin musulmi akwai waɗanda suke da cuta ta girman kai waɗansu su sun san suna da ita amma sun yi nisan da ba zan su iya baraka wasu kansu magani ba waɗansu kuma suna da cuta amma ba su je aka ɗauke da za a musu cewa suna da cutar ba babu kuma wani asibiti da zai iya gaya maka kana da wannan cuta sai asibitin Allah da sa sallallahu alaihi wa sallam inda ake ba da magungunan cututtukan zuciya idan ba ta wannan asibitin ka je ba duk inda ka je za ka iya ɗauka kai ma mai bada magani ana iya samun kuma mutum shi kansa mai bada magani ne a waɗansu cututtuka alhali shi kuma ya kamu da cutar zuciya ta girman kai wadda ta riga ta afka shi a cikin ranar da ba zai taɓa iya fita daga cikin ta abinda ake nufi da girman kai shi da abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya takaita ta hadisinta a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud a cikin sahih Muslim inda yace al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas yace da ake nufi da girman kai shi ne gaskiya da kin gaskiya da kauce ga gaskiya sa'annan kuma da nuna mutane da kaskantar da mutane da kuma wulakanta mutane kana gani ba su fita ba kai ne kai waɗannan umar guda biyu gaskiya ta zo daga sama ka yi karɓanta kai ma ka kai kanka sama ga kula daidai da ita ba za ta hau kanka ba da kuma kai kuma ka tsora kanka a kan mutane su kuma su yi kasa ka yi nan su ba da iya sa ka ba da iya hana ka ba mai iya nuna maka ba daidai kai ba duk wanda yake da wannan to ya kamu da cutar girman kai bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sifanta amma ga yadda bayanin yake shi girman kai abin da ya sa ya zama babban laifi irin wannan shi yana da alaƙa ne da musa tauhidin da muka karanta na tauhidin rububiyya da kuma tauhidin uluhiyya da kuma tauhidul asma'i wasu ta. ubangiji madaukakin sarki shine da ya shi ne ya fita ne ya shi ne ya shi ne wanda ba wanda ya isa ya ce me sa idan ya yi, shi ne kuma wanda ya isa ya tilasta kowa wa huwa jiri wa la yujabu alayhi la ya fi yaf'alu wa hum yus'alun wanda ya cika da wannan shi ne wanda ya isa ne zama almutakabbi to duk wanda ya sa kafarsa a irin wannan takalmin yana ji shi ma ya isa to yana takara da Allah ne kuma ya zama abokin hamayya wa Allah a kan wannan kisar ɗasa. Idan mutum Allah ya ce da shi ya yi tsayen wannan kafinci amma idan ya ci saboda ba a isa a sa shi bane to wannan ya fi ƙarfin kafirci yin takara da Allah ne saboda Allah ne kaɗai wanda ba a isa a sa shi ko ba a isa a sa amma idan mutum ya ki ya bauta wa Allah ne duka ya ga cewa Allah ya ta amma ya ki wannan shi ne kafirci sarka amma ba takara da Allah ne kafiran da suka ki

kafirci sarka suka yi amma shi kuma fir'auna kafirci ne plus saboda kafirci ne tare da girman kai ta ta hangane wasta fara huwa wa yunihi da kai bi ba. to wannan girman kan na sai na da takara da Allah shi ya sama har yake cewa wancan ubangiji kenan ne kuma ni ne da kabanci ana rasu kubul'a a me ya kai shi ga wannan girman kai idan mutum ya bi na girman kai zai fitar da shi a musulunci ya kai shi kafarci daga kafarci ma zai fitar da shi har ya zama yana takara da Allah irin na fir'aun to wannan ya nuna cewa girman wannan al'amarin ya fi karfin abin da za ka gani kawai a karanta a shi شيخ الإسلام ابن a مدد الله روحه cikin al-qutubiyya ke cewa alkibar kibaru al-kibaru yunasi haqiqat al-qutubiyya shi girman kai yana kishiyanta asalin zaman tabawa ya kasance a tsawon ba ta kada tabawa ba ne kai ma wani karamin ubangiji domin ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ubangiji ya ce al'azamatu misali wal ya ku hidati ya mu da girma da kita wannan jastona ne yace nuna girma da ƙasaita shi kuma wannan mayafi na ne faman na za a yi wahidan min kuma a tattu duk wanda ya yi takara da ni a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da masu da alkibriya ya ce wannan dole zai na masa azabu hadisi ne ya ke shi zari ku musu. ya ce don haka nuna ita da ƙasaita da nuna girman kai waɗannan sifofin Allah to kana neman kai ma za ka sa wa kanka wannan rigar to ka shiga cikin kaucin wa tauhidul asma'i wasu ba sunan Allah ne هو الله الخالق وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وجه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر wanda ya isa kuma ya isa ya nuna isa duk wanda ya isa yake cin kuma yake so ya nuna isa yana takara da Allah ne Allah kuma kada shi ya albuta kafi kaga wanda duk yake da girman kai ya zama yana takara da Allah ne akan wannan sunan Allah zai bar shi duk wanda ke ji cewa shi ya kafaita ya isa a cikin ranta sai da ba za a iya sa shi ba daidai shi ya sa ba za a iya hana shi ba daidai shi ya hana wannan shi ne a kibiri ya to wannan kuma siffa shi da Allah mutum zai gwada ya siffantu da wani Allah ya bar shi ba zai ba shi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda nisantar da kansa da wannan siffar da ke kai Allah da taɓa yin halitta ne kasanta da ga yin saboda ai yawan kasantar da kansa ba a auna shi da kai kanka sai dai a auna da matsayin sai in waye idan da ma kai kaskantacce ne ta kake da kaskantar da kai haka wani sabon kwakwalo da shi da dama baka da nuna amma ka kasaita amma sai ka nuna kai ba kowa ba ne wanda shi ne a talaku wanda ya kasaita irin masu Allah akwai a kasai irin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk duniya tana da wanda in ya shiga gidansa a yabe shi in ya fito a yabe shi mala'iku a sama su yabe shi aljanu su yabe shi tsuntsaye a sama su yabe shi har Allah ya sa masa suna Muhammad annabi sura lahu wa hamdu hamidi da barata ba wanda ba za a bushe ba ana yabonta har karshen duniya sai da Allah ke warafa ana daga kai kuma ɗaukaka an ba ɗaukaka an sama da kowa a duniya amma duk da haka kowa kan da kai abinda ba ka tsammani talaka zai yi manzon Allah su talaba zai yi abinda ba ka tsammani almajiri gaban malamin ka zai yi manzon Allah su talaba zai yi iya kasa da haka duk abinda ake kira tawazu kaskantar da kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tutar nuna alaƙa. ya kai yadda yana zama cikin sa akwai in ba kun yi ba da kai sai dai a nuna masa ya zama a sama da su Ba ya wani kansa in za a ci abinci ba ta yi wani abin da zai sa ka ce shi ne wani sai ya an nuna maka lokacin da suka yi hijira suka shigo madina ai waɗanda ba san shi ba su ɗauka abubakar ne sai aka yi kan abubakar sai ta aka shi ta sallallahu alaihi wasallam sannan duk inda aka samu wani boke wani wurin da zai yi da alamar da za ta sa mutane su farzanta shi sai ya nuna musu karfe yadda su haka idan aka fara mai fikira da zai ce dakata ulu abdullahi wa Ka ce bawan Allah Ka kace manzon Allah sai ka tsaya sannan duk inda yi wani abin da zai sa a yaba masa sai ya yi shi ne ya kwanta ya bai da shi ga ubangiji shi ba zai je karfi ya a ranar da Allah ya ba shi daukaka da ya cika masa alkawarinsa a allazi kan alayka da rawa a ila ma'a na maka alkawarin ka dawo nan gari kuma ka samu daukaka Allah ya dawo da shi wanka. ya samu ɗaukaka kowa ya koma ƙarƙashin sa ana roƙonsa suna waɗannan mutanen da da suke neman ransa yanzu su dukkan su an su gaban su sun yi ne suna neman abuwa in ya gada ma in ya gada ma ya bar su duk sai abin da ya gada ma kuma Allah ya ba shi dama duk abin da ya yi daidai amma yana tafiya a kan rakuminsa sai ya sunfiyar da kansa a ƙasa saboda kar wani ya gan shi ma yana wani abu ya ɗauka cewa yana ji a ransa cewa ya ci nasara sai ya dukar da kansa a kansa yana nuna nasarar ta Allah ce nasarar ta ce duk inda girman kai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya sanci to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ba su kusa bai nuna kisa ba sai waye da zaran da wannan dalili ya sa a cikin alqur'ani Allah yake nuna mana cewa duk waɗanda suka yi kafirci a baya wannan girman kanci ne ba suka kafirci sannan Allah ya rika gaya mana a azabar da ya rika musu duk wani wulakanci da kaje Allah ya yi mutanen da suka kafirta sanadiyar kafircin da suka yi saboda girman kai ne ina musu ba su isa ba shi kaɗai ne bai sai nuna girma kai ba ma haka ba farkon sabon Allah a duniya kafin kai ne ya jawo shi halittu suna matsayin masu ba ga Allah ba a fara samun wani ya zo ya nuna Allah ya ce ya ne ba sai iblis sakamakon zai mutum وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا Iblis na ba saboda mai واستكبر sai iblis da kaɗai ya yi sujada da Allah ya ce a yi wastakbara saboda ya yi mutum kai wa kana bi da kafirin sai zama cikin kafin shi yasa Allah sai tambaye shi ya ce ah, saboda ya bashi dama ya ce da shi iblis ne ya sa ku kai su da nan ba barta. girman kai kai ne kan an kunta min alhali ko ka zama cikin masu ɗaukaka ne da kake shiga ba sa ba ba sai iblis ya nuna daga cewa yi girman kai ne dawo sai ce ana kan yi ni na fi shi Allah za a kan da ni a mai da ni kasa shi kuma ta gashi sama shi ta Allah ba shi sarki ya ce fa hafi min ha ba ma ya kodu laka an ta da bar nan ba a rage mun kai za ka fita a cikin sama ka je can duniya cikin waɗanda suke iya girman kai ka je can idan kun gama girman kan can na kan bari sun kun gama akwai ranar da za ku dawo da yi shi amma a nan ba wanda ya ce sama hun ya ce a yi kuma ya ce ka zai sai Allah ya kore shi Allah na lokacin sarki ya bamu labarin annabi ne ba alaihi salam ya ce girman kai ne ya jawo mutanen su suka ki su yi imani da shi kuma girman kai ya sa Allah na da sarki ya musu azaba wa Wani ne kullu ma da aku bi tahfira Ni fasasiyahu ta hada wa ya biya wa asamu ne? واستكبروا استكبارا وشي يجيك aya? sun yi girman kai iya nuna girman kai annabi hudu alaihi sala ya yi taba abin mutane abin da ya hana su yi imanin girman kai fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi haq wa qalu man ashadu minna quwwa Allah ya ce A wa su ma yi waye ya fi mu karfi saboda sun yi girman kai suna gani sun fi kowa don haka ba wanda ya ke sa su koya da su mutanen annabi salihu alaihi sara da mutanen annabi shu'aibu alaihi sara duka Allah yana siffanta su da cewa girman kai suka yi a Allah ya mana zai na takbaru min kawai mutanen da suka yi girman kai daga cikin mutanen nan wannan ne sa fir'auna kamar yadda kuka faɗa Allah madaukakin sarki ce wa takbara ko wa junubu fil ardi bi ghairi haqq wa dhallu annahum ilayna la yurja'un sun dauka ba dan su dawo ba fa akadna su wa junubu sai muka kama su muka kama shi da shi da wundunonin sa fa na badna su fil yam Allah ya ce sai muka duniyar da su a cikin ruwa yana ji yana gani da girma shi ga shi cikin mafi sauƙin halittun Allah da kasar ruwa shi ne za ka sarrafa shi yadda kake so amma sai ga shi shi ma ya gagare shi haka Allah ya dubiya shi a cikin ruwan shi yasa girman kai yake jawo kushin Allah cikin abin da yake jawowa Allah ya kushi da mutum ta yadda Allah ba zai sake sauraron ka kuma ba zai sake kawo wata bukata Allah ya mata gudun sarki ya biya mata ba tunda yana shi ya ka. shi إلينا da yana da girman kai haka إلى حكم إلى لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين ألا بانا ثم سكر إن الله لا يحب كل مستكبر فخور تؤمنون بكتابك أخيت بهما الطاعة Allah ba ya sannan girman kai yana jawo Allah ya toshe zuciyar mutum ta yadda ko da daga baya gaskiyar tamu yana so ya karɓe ta Allah ba zai ba shi dama idan mutum ya yi girman kai wa Allah a farko to hukumarsa tana iya zama sai Allah ya hana shi nan gaba ko da akwai damar shi ne da damar haka ko wanda za a masa wa'azi ya rika a sake masa wa'azi yana samu sai ya yi karshen ya yi kusa yanzu sai Allah ya bashi dama sai ya karfi musulunci haka ne mai girman kai in ya ki karɓar musulunci saboda girman kai ne to sai Allah ya toshe zuciyar sai ya zama har da mutu ba zai taɓa karɓa ba ta yi wani ya ki karɓar musulunci saboda taurin kai taurin kai daban girman kai daban taurin kai shi ba ka zuciya wai ka fita ba a fita a saka ko a haka taurin kai shi ne kana da wani abu na naka na rayuwa da kake gani wannan shi ya fi wata akan wancan sai ya zama ka ke kiyarta kasa ka kiyarta daga baya kuma sai Allah ya iya baka dama sai ka gane amfanin wancan shi ne taurin kai amma girman kai shi ne kana ji wannan abu kai ka fi karfin sani wanda yake da irin wannan Allah ya ce zai toshe mata kwakwalwarsa yadda daga ba ba zai taɓa samun karɓar shirya ba. Sa asiri mu an ayati allazina na fil ardi bi ghayri ilm. Allah ce zan wato zan saukar da na daga kan dukkan mutanen da suke da girman kai ba tare da dalili ba ba tare da alaƙi. sannan kuma girman kai yana jawo a shiga wuta Allah ya ce makomar dukkan masu girman kai ita ce wuta wa yau bai tsoron zolabi na kafaru ala na za a ce da su a haɗin banki ba ta kufi hayati kuma duniya wanda ta a tun fiha fa yau mutum bai zauna a zafin duniya bai ma kuntum tattakin na fil ardi bi ghairi al-haqqi wa bima kuntum Allah ya ce a ranar da za su fice kullin kafirai a bakin wuta za a rufe jawabi na tuzarci da wulaƙanci kafin su shiga wuta sai a ce da su a hamdu bayi ba ta kuke shaya da kuma duniya duk kayan daɗin ku kun gama cinyewa a duniya idan akwai wani abin da Allah ya rubuta muku na daɗi to gaba ɗaya ya halittun cinye shi a duniya fa yau ba su ji sauna azaba yau za a nuna muku azabar wulaƙanci ba ku ne manya ba ba ku ne masu isa ba to yau ne za a nuna muku ba ku fita ba lima kun tum ta sa shi na da girman kan da kuka yi a ban kasa shi ya jawo za a yi muku wani shi ya sa mafi mumin azaba da Allah zai yi wa mutum a cikin a cikin waɗanda za a musu azaba su ne waɗanda za a musu azabar ta wuta sannan kuma a musu azaba ta wulakanci akwai azabu jahannu akwai kuma azabu kuɗi wato azabar da za ka kan ta mutum azabar da za ka sa a yi wa mutum abin da za ka ga kamar ba ɗan adam ba ake masa haka to saboda ya da ya isa ne shi ne azabar da za a riƙa yi wa mutum kuma ana gaya masa bakar magana ana ƙona shi kuma ana ce masa duk innaka antal azizul karim ana ƙona shi kuma ana ce masa da ɗan mana ba ku ne manya ba ka zanzani irin na manya a kai ne wani kai ne maɗaukaki ya kai maɗaukaki ga irin naku sai a kwana mata sauran ana musu azaba su ka ne amma shi kuma ana masa azaba kuma ana nuna kanta shi ana son kanta sannan yana daga cikin hukumar mai girman kai za ka sa za a haramta masa aljanna kwata-kwata har abada ba zai shi ne wanda duk daga cikin laifukan da akwai girman kai girman kan da shi ne sanadiyar kafin sa to wannan har abada ba zai shiga aljanna إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخيار وكذلك نجد المجرمين. Allah ya ce waɗanda suka ta karyata ayoyin kuma suka yi girman kai a kan haka Allah ya ce la su fanta da lafi abuwa ku ba za a buɗe musu ta tafai ba kana na rayuwar su ci wala ya yi kuru da aljanna ba za su taɓa shiga aljanna ba hata ya da jajjaman isar da sai ranar da aka samu raƙumi an tsira shi ta a allura ya fita kamar yadda zare ke fita ونحن ناس كعدنا في أجل رغبتنا وكذلك نجزي مجهدين أبو تم أن الله صلى الله عليه وسلم سيوى سرانا سرانا تبوت عليه فتيجير منك حديثي هذا بشر شيء سيد مسلم حديثي عبد الله بن مسعود الله كان يتابعني

komai karancin girman kanka Allah ba zai baka aljanna saboda duk waɗanda suke cikin aljanna ba su girman kai ko mutum ɗaya sai wani ya ce yaran sun ban ba wannan hadisi akwai abun tsoro ya ce ni mutum ne mai son kwalliya mai son sa sabon tufafi mai son sa sabon takalmi mai son yin kwalliya da kwalliya شيء وانما يلاك الرجل يشك وأن يكون ثوبه حسنا ونحن حسنا يا مرضى صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يشك الجوع وانما أي أدوني الله كما من شوني أنا سوى الجوع الكبر أجبر أجمالي لأجل جرما كيري سيدي بشي بقر الحق وقمت الناس وقت كفية دليل مثلا idan wannan adon nasa da kake faɗa yana sa ka ki gaskiya ko yana sa ka daina mutane su tashi ci amma idan adonka da sun sa sabbin kayanka bai sa ka wannan batu ba ka ci kuma ko da wani irin kaya kake sawa ma mai buɗe in kai kana da wannan to kai ne girman kai ba ka ba kayan cikin kake nuna girman kanka ba a'a menene a zuciyarka dangane da yadda ka ɗauki mutane sannan menene a zuciyarka game da yadda ka ɗauki kanka yadda ka ɗauki kanka shi zai jawo maka ba a sha shi ne kai gaskiya saboda kai ba kanta ba yadda ka ɗauki sauran mutane kuma shi zai jawo maka girman kai saboda ka ɗauka su duka makaskanta ne to aka kaskantar da mutane da rena su da kuma kai kuma ɗaukaka kanka ɗaya da kai ba za ka iya kan gaskiya ba wannan shi ake rike da girman kai. Hadisi ya tabbata shi Bukhari da Muslim Allah ya rahama gare su hadisin hadisa dubul wa al-qudai Allah ya yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana ukhbiru bi ahli al-janna shin ba zan gaya muku su wane ne yan aljanna ba in kuna so ku gane yaya suke kullu da'ifin mutada'ifin law aqsama ala Allah la abada duk mutum makasanci da aka daina shi da kuma wanda shi ya kaskantar da kansa ko da shi ba makasancin ba ne irin mutumin da inda zai yi rantsuwa a madadin Allah sai Allah ya bar rantsa da rantsuwarsa ce wannan ne asalin san aljanna Allah kun bi na shi ko in ba labari ya ya dan wuta yake wata daga kadan shi kaga asalin definition din dan wuta yace kullu kullin jawabin mutakabbir duk mutum mai nuna isa duk mutum mai kaushin hali duk mutum mai girman kai wannan shi ne asalin ma'anar ɗan wuta almabu kabara ne Allah ya masa rahama ya rawaito hadisin da albani ya inganta shi cikin aljabi musamman daga surafa ibn bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da cikin wancan hadisi ya ce ya surafa ala usbirka bi ahli jannati wa ahli nar shi ko in gaya maka yaya yan kuta suke yaya yan aljanna suke sai ne mai tafi ba duk wanda ka gan shi alamar makasanci da wanda ka gan shi bai da fita to wanda aka kaskantar aka rena shi ne dan aljanna wanda shi kuma yake ji ya shi kuma shi ne dan wuta hadisin cikin da bukari da musulun daga abu sai ne ne kudiri Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ishtaddatin naru wa jannah an yi tsakanin wuta da aljanna kowace tana bayani kan kanta yaya take sai wuta take cewa da dukkan rijiyar faru na wasu takardun sai ni wuta matattarar masu nuna isa da na kuma masu girman kai ni na ake gidan su ba su aljanna kuma take da dukkan rijiyar zo a fafuwar mataki ni kuma makasanta da talakawa ni ne wato ni ce asalin gidan gaba. Hadisin da Imam Tirmidhi ne rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yi yushabul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal as-suq ranar kiyama a yi eh, amsalar suq sai a zu ranar kiyama za a tayar da masu girman kai kamar yadda kake gani wato ɗan kwaya kamar yadda kake gani kwayar kasi haka mutum zai tashi ranar kiyama amma annabi sallallahu alaihi da ya su yi suwarin fita jikakkiyar halittar ɗan adam take amma Allah ya mai da shi ƙarami kamar kiyashi yarshahu ne mai kulli mata kaskanci ya ta ya ya lulluɓe ta ko ta ina mutane suna gari su suna hango su ya ka ta mata su wane da wane su wane da wane Allah mu su makaskanta sai ka za ke tattake su a filin kiyama fa yusafuna ila tijri fi jahannam al-qalu lahu qulat sai a kora su zuwa wani kurkuku da Allah ya tanadar a cikin jahannama sunan kurkuku bulas inda za a ajiye masu Ba kai nan bulas daga antiblasi shi ne mutum ya ma fitar rai cewa zai fita wani kurkuku ne da in ka riga ka shiga kai kanka kana ji cewa ka samu gidan zama ba a ranar fita sai da aka sa ka a nan su ɗaure rai ga rai a nan za a jefa su kuma a cikin wuta ko da za a balle kurkukun ka fita a cikin wuta ta ce to a cikin wuta amma kuma a kuma cikin wuta shi da inda Allah zai ma masu ji da girman kai sannan kuma za a rinka tattaro dukkan duniya da tiwa da karanta, da wasu yan wutar dukkan aka rika tarawa zai rika gangarwa yana shigowa cikin wannan kurkuku shi ne abin da za a rika ciyar da su da shi. Allah ka tsari mu. Amin. al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Jabir bin Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba ni ba ni girman kai ya ce inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqu wadanda zan ku kaunar su kuma wadanda za su zama su samu kusa da ni su zauna a ranar kiyama su ne wadanda suke da kyawawan dabi'u sai shi ce wa inna abghadakum ilayya waɗanda na fi kin daga cikin wa ab'adakum minni majlisan yawm al-qiyamah kuma waɗanda za su nesa nesa da ni a ranar kiyama a tarsaru wal mutashaddiqun wal Ya ce shi ne da a tarsaru masu yawan surutu al mutashaddiqun masu yawan kwaikwaiwa al-mutafaqihun masu ji da ita da girman kai ma'anar asartaru su ne masu yawan magana da su bayan su ya faɗi alheri ya faɗi shari ya wanda da ya kun khairan awon su al da diko su ne masu kowa da abu sai sun sa baki a cikin komi sai sun yi kwamin da mai kyau da mara kyau sai ka ji su su ne ƙarshen an gaba su ne wanda a ƙarshe za su yi magana su suka fara kuma da su za a kare su ne ko sai kuma masu girman kai shi waɗannan na tsane su ba na son su kuma ba za su taɓa zuwa kusa da ni ba a ranar kiyama in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magabata na kwarai za ka ji daga cikin ladabin da suke karantar da almajiransu cikin abin da mu yanzu za mu gada shi ne suna yawan tsawatarwa wa mutane da almajiransu a kan ka guji himan kai ka guji nuna kafisa ka guji nuna cewa kai yi wani alimamun bai hakin cikin shi abin ima ya ruwaito daga hatimun asam yana cewa asalin sabon allah tushen sabon guda uku su ne fundamental sun sabon Allah duk wani sabon Allah yana fin karkashin waɗannan tushen sabon Allah a duniya guda uku da yake da girman kai da hasada da kwaɗayi waɗannan su ne tushen kowane laifi a duniya duk abin da kaga mutum ya yi hukuma to ko dai girman kai ne ya sa shi ko hasada ce ta sa shi ko kwaɗayi ne ya sa shi sai kuma da su aka fara saba wa Allah Iblis shi ya fara saba wa Allah saboda aba wa takbara. Annabi Adam wa aka Adamu rabbahu fa gaba shi ne laifi na biyu ta hanyar kwaɗayi. An ce da shi hal adulluka ala ce da rabin gulbi wa gulbin la yabla sai ya da rabin da shi ya ce maka saboda yana kwadayi ya samu abin da Iblis ya gaya masa. Wannan kwaɗayin sai ya zuma shi sai ya jawo masa sanadiyarka ya rasa aljanna gaba ɗaya shi yasa duk wanda yake wani sabo na sha'awa ai kwaɗayi kwaɗayi ya sa shi sha'awar rai da abin da mutum ya ci haram ya yanzu duk abin da mutum zai iya lalubowa na haram da yake ji daɗi wani aiki ko kwaɗayi ya dawo masa ya zama hasala shi ne abin da zai sa a sanadiyar wani kar ya zama ka za ka kashe shi a sanadiyar kudin wani ɗaukar kwasa ka kashe shi duk abin da kaga an yi kisan kai galibi fata da ta dawo duk abin da kaga an yi fata fata da ta dawo sai kuma kwaɗayi to shi ne yake cewa tushen laifi kuka a duniya waɗannan abubuwa guda hudu to girman kashi ne da farko in ma aka duniya a cikin littafinsa a tawazu zuwa su ya rawaito daga al'ahnan ibn kai yana cewa ajaban liman ajaban liman adam ya takabbar wa karkara da min mata da tsoni mata shi abun mamaki ne ma a kan ɗan adam idan yana da hankali ya auna kansa ya kai daga ila ya fito haka ne ma da hankali ne zai mafi ba ya ce wanda ya fito daga mafitar tsakani sau biyu ai baka ai baka da wani abin da zaka yi mun kai ne ya يجي inda akwai wani ya kan ci karfe kuma ci karfe kuma wata babu a cikin akwai mutanen da ya ce ba ana gane mutum yana da girman kai ko bai da girman kai daga yadda ya yanayin fatan da bane a cikin zuciya ne akwai wanda girman kai yana cikin zuciya amma yana kaskantar da kai kuma a tufafin akwai wanda shi ba kuma bane ba bai da komi amma girman kai a cikin zuciyarsa ya fita kai wanda ya fi kowa ma mamuni ya zama wanda yake da abin girman kai da girman kai da shi ya dan tsana amma kai baka da tsoni kuma ta girman kai da ita da tsar banza baka ci anan ba can ba ba za a yi da kai ba shekul islam ibn taymiya a cikin istida'u siratul mustaqim yana kalfo da abu usman mai baytaqi yana cewa ma taraka ahadin shay'an min as-sunnati ma karka ahadun shay'an min as-sunnati illa li kibri fi nafsi duk wanda za a ga mutum hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kika sake girman kai da haka amma in dai kana gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya fi karfin ai ana ce manzon Allah sun za ka kula da nan yace amma duk wanda yake ji za a kawo hadisi sai ya tsora maganar wani to ai girman kai ne da ya sa yake gani manzon Allah da yake shi. haka sai ka gaya mana bane in karɓar hadisin da shi ke nuna mana cewa kana da girman kai wani daga cikin sarakuna da ake ce masa al-muhalla ibnu abi sufra ya fito yana ji da kasai ta sai wuce gaban babban malamin da ba da kuɗin dina yana tafiya ana raka shi ana ana ana masa kaji ana masa yana yana wata irin tafiya ta kasai ta ya isa a cikin sarauta da mulki ka san wannan ba ne idan ta taba masu ina in ka ga mutum kawai yana tafiya kai kanka shi kansa za ka iya auna mata da yake ji ya zuwa musamman abubuwa guda uku da kira irin na fadawa a gaban sarki da jiniya irin ta eswar siyasa masu mulki da kuma irin kabbarorin da irin a gaban wanda bai yi ba irin wannan abin sai ya mutum girman kai saboda akwai malamin da ya san kai ya yake yi kuma ana masa kuma yana akwai malamin da ya san abin da yake faɗa ba daidai ba ne amma shi in ya yi magana sai an ce Allah ba. Akwai malamin da in ba ya Allah wa akbar ba sai ya kirkiro abin da dole sai an ce saboda Allah wa akbar a daidai lokacin da ake faɗa ba ana girma ba Allah ba ne ana girma girmama shi shi. Saboda abin da ya faɗa da yake nuna ajinsa. Ba aka sai ya so a faɗa domin in ba a faɗa ba kamar ba a ji daɗi ba ne. kaga yanzu Allahu akbar din ba Allahu ne akbar ba shi ne akbar din na fata ku gane hadarin da yake cikin wannan haka kuma masu mulki a lokacin da suke jin cewa suna cikin takama da mulki irin wannan abun shi ne ma'anan alkibir ko alkibriya ko alistik ba to shi ne wannan sarkin ya fito yana cikin irin wannan sai malam kuɗi da ya riga shi ya ce amma alinta allaha mishiyatu allaha mishiyatu yakrahu Allahu biha bainas safai kiran gare ne ci wannan tafiyar da kake yi yau ci ko baka sani ba dai cewa Allah baya so ta Allah baya so a yi irin wannan tafiya sai idan a wurin jihadi ne dokar zawa kafirai karfin musulunci amma ba fi karta a cikin musulmi kana nuna mana sai na nuna sai al-muhammad ya ce maka amma ka aiki ba ka san ni waye kai ya taɓa malam sai malam ce maka bala na san kamar kwarai ne kai ya ce kai nan ne awwalu ka nuku fatu madira wa akhiru ka ci fatu kadra wa anta fi ma bayna zalika tahmilu al-adam kai ce nan ne wata farko ka azamun mu'mini wanda in ya taɓa mutum ma baya so kai ne wanda ƙarshen ka zai zama muke ne wani wani sai an buɗe ka don kasa wa mutane wani kai ne kuma wanda a yanzu haɗa a tsakiyar da akwai tsananta inda za a buɗe ba za ka so a buɗe a gani ba kuma yanzu an samu da shekara ta biya sai ce bayan lalle ka sani a gaskiya guda ɗaya ce ba a kan bai za ka ke mun kai Allah girman kai aka su fashi uku kamar yadda ibn hajar al-haythami yake faɗa a cikin kitabun zawajib yace girman kai wa Allah shi ne kashi na farko irin girman kan kafarai kenan irin wanda ke ne irin wanda ya yayi da sauransu girman kai kashi na biyu shi ne girman kan girman kai wa kanzan Allah kan ba da kaɗai mun su abu da ɗan uwansa su kai suke cewa a bashirin bin na wasu da nan ta bishi yanzu mutum ɗaya ya bai tashi kawai kai tashi bishi irin wanda an labawa mutane su suka rika ce da shi ma da raka sai na bashirin bin na sai ma mutum ne wa ma da raka ta ba haka yin yadda zai na kuma a kan da yin amfaniyar mutane makasanta mun kusa suke na da a ce manyan mutane a kasuwa suke tare da kai da sai a ce kun ciki wanda ake mun kai ne gawa sai kuma girman kai mutane waɗannan yadda kake ce a matakansu kowanne daga shi yana da hatsari amma mafi girma shi ne girman kaiwa shi ya a maka ana ka ji cewa ba ta ce ta Allah ne ce a ce da kai kana cikin wani abu ta ce wanda ka ji tsoron Allah sai ga mutum ranka ba ka ya zaka ce tsoron Allah wani da ni da na su tafi la'a aka ne isa daidai lokacin da aka ce ka ji tsoron Allah shi mutum ya zama wani sai da aka gani an ce Allah to a lokacin da ya kamata kuma ka yi sina kuma ba za ka bari da ya kamata ka yi to wannan shi girman kai wa Allah sai girman kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana wada wa ce manzon Allah ya hana ya kamata ka yi da ko ba za ka dena sai da ba girman kai a ciki sai dai saurin kai Allah ina fata ana fahimta sai kuma girman kai wa sauran mutane ne ke jawo girman kai abubuwan da suke jawo girman kai na farko kafinci da kuma rauni imani idan mutum yana da rauni imani ko da musulmi ne to yana iya zama dalilin da zai zama mai girman kai balantara kuma wanda zai da imani wani sarki da ake ce masa Jamala ibn al-ayyam sarki ne daga rasa sai musulunta sai shigo imashi sai ya zo kasuwa tare da jama'a inda shi ko ne ya zo da jama'a ta sun musulunta amma shi ma fatar ne da matsayinsa yana cikin tafiya yana cikin tafiya lokacin kuma an kasa shi ne tare sai ya taka wani talaka na kasuwa kuma talakan ya gane da gangan ya taka shi ka san wasu mutane akwai zafi yana taka shi tashi sai ya sai mutane kawai ban ne da ba ta fara na ba ka da babban shigar ka ya ce ka taka da ba ya ga bai zuwa da sai tashi zauna a kan fadawa suka rinni shi ya ce a ai ka kuɗi da za ka za a yi sai dai a daga ba gwamna an fahimta wannan kuma shi ne abu da bai da hadin da ka sai aka yi rasa eh wani ne wanda da musulmi nan eh lalle ni ne kuma sarkin kazan da wannan talaka banzan da mai sai ce a ko ka ci kaman Ibrahim ko da kullum ba ta kai aka ce a ai kuma musulunci ya alƙawarin abin da kai shi ne na ai malin ka kawai ne ka kai shi kuma suka mutane ne za ka zai ka tashi karama abin da yi ba daidai ba ne za ka yanzu abin da za a shi ne karama malin ya ce awon labar da sai ce to a yanke hannu hannu ne ma yau ne kamata ya ci gaba da zuwa ya ce ah, a watan kuma fata ce amma malin ka tambaye kai a yanke hannu sai ce ya fata musulunci ta yi rita ya goma kirista tsabar girman kai ne da yake shi ba a isa a yi hukuncin musulunci a kansa ba ina fata ana fahimta shi wanda ya yi hukuncin musulunci ya kasa ma irin sa wanda ba shi ne girman kan ba to irin wanda yana iya sa mutum gaba wani musulunci ga wancan ma ya fita nan wanda ya zauna yana ta wahala a cikin musulunci alhali shi kafin ne da gasa saboda duk wanda ya ƙi abin da Allah ya saukar a ransa ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم شو كلام الدنيا أبو أبو نبي يمكن يجعله في مكان شيء حتى فاهمه ودين يريد اليوم الدين ده الفعل الفعل ده الناشناليزم الفعل ده ليش الفعل ده لون الفعل الفعل ده شيء تلبي ده مصوبه وشيء تلبي ده إيه الفعل ده تلبي ده الفعل ده كبيرة من قبل ما يجعله الفعل to wannan yana daga cikin abin da ya shiga abin da idan kana ci cewa wani abu da Allah ya ba kai sai shi yanzu ya saura ba da sa don haka za ka yi nasu a kai to wannan yana ɗaya daga cikin musabbabin girma kai don haka ka riƙa ji a ranka cewa duk wani abu da Allah ya ba to ya ba wasu ma ba kai kaɗai ya ya ba za ka kan wannan abu da ya sa ka riƙa ji ka waɗansu sabobi kana sawa a ranka cewa kai tun da kana da abu kaza to ka zama kafi kowa to ka tsora wa kanka rigar girman kai kuma ka shi abu na uku shine rubiyatul fadli ala shi bayt gari ka ji cewa kai fa kana da wata falala sauran mutane suna lowa class kai kana kulin dan first class an gane duk a na musamman kana fara cikin wannan to dai shiga kai kuma za ka zo shi yasa da yawa daga cikin magabatan suke cewa kafa suka bi da kibiri an tara maka fadalan alaman duwa kuna ka shiga cikin layin girman kai daga lokacin da ka fara jin wanda yake kasan kafin shi ba wanda yake sama ka kwallon ke daidai ba daga ka fara jin cewa wanda yake kasan ka kai kafin shi to ka shiga cikin layin girman kai idan na ce kasan ka ina nufi ma'aikaci a ƙarƙashin ka ina nufin dan ko dago da zai aiki a gonarka ina nufi lebura da zai zai gini a gidanka ina nufi bakanikin da za ka shi gyara ina nufi wanda za ka zo ka tsaya kai ka kuma yi shi yana ƙara maka iska a mota duk wannan mota da kake gani suna maka hidima ne ko daga lokacin da ka fara jin kai ka fi shi to ka shiga cikin haddin girman kai saboda duk wani mutum a duniya daga ka gaci na karɓa ka kai da shi iri ɗaya ne dama ce Allah ya baka yau kwacewa a hannun wani ya iya baka yanzu kai ma zai iya kwacewa a hannun ka ya bawa na fata ana gane in za ka guji girman kai to ka fara cewa duk duniya ba wanda ka fi an ku iri ɗaya da shi ko ka fara ce kai malami su almajirai ne da wasu kafin almajirai almajiri ba zai hannu da kai ba kai wa wace ce ba za a zo kusa da kai ba kai ba wanda zai iya maka kaza daga lokacin da ka fara jin cewa na kasa da kai ka daga lokacin da ka fara jin cewa ba za ka iya zama da wani a jere a kan kujera ba sai dai kai kana kasa yana kasa to wallahi ka shiga cikin haɗin mai mutum ko kai ba ya kuma ko bai matsayin ka idan dalili ya sa wani zai zauna a sama kai ka zauna a sama saboda wani dalili ya wata martaba sai aka yi hakan amma kai ba kana ji wai saboda ka shi ko haka ya zama dole ba to wannan babu ne amma daga lokacin da kake ji to kai kadai ne kake saka zauna a sama kowa wani zai zauna a sama to ka shiga cikin hadin da kake jama'a kuna fahimta da kyau suka ce marka a annahu kai min da fa kad istakfa duk wanda yake ji cewa ya kuwa ne alheri ko ta kawa ta bane bai kasuwa da ta kawa ai ba wanda ya san mai ta kawa sai ba kana cikin da inda a karma mako inda la ya ta su ai aya ku ko sai kaje an yi kawa da ta kawa to ka shi birkin girman kai waye gaya maka salatu za ku an fusa ko uwa da aka ku gani ka fa ai dan da zai yi rawa da cewa da ku wani sababi na uku da yake jawon girman kai shi ne mutum ya rinka kokarin yi wa kansa ciki asalin girman kai ciwo ne na kaskanci sai mutum ya rinka ci cewa shi bai ci ba sai ya yi abu kaza to wannan ciwon idan ya kama mutum shi ne ma'anar faradu a ne mai nas duk wanda yake da girman kai yana da girman saboda kullum sai ya nemi ya rika yi wa kansa tsari da cikin saboda ya ɗauka in bai haka ba za ku yi shi saboda ya ɗauka idan ba wannan abin shi makarkaci ne ba ka bari ya samu a ciwo ne in dai kana jin cewa ka isa ba ka bukatar sai ka nuna ka isa sai amma in kana jin ba ka isa ba dole sai ka rika nuna wa mutane to a wurin mutane kuma kawai ganin ka suke kawai banko, kai ne yake ganin kai wani mai sun ɗauke ka akwai matsala a wurinka za su ga wata abu ne don wannan matsala in kudin ka ne in muncin ka ne in wace ce daga nan ba wata abu da zan sake ganin ka da mutunci ba kuma suna barin inda kake ba su ganin ka da wannan jirgi abu na biyar da yake jawowa shi ne wata cuta a zuciya da ake ce mata narcisiyya ita ce nasu duk mutumin da ya zama na duk mutumin da ya zama miliyari duk mutumin da ya zama authoritarian shi ne mutumin da shi ba wanda zai daidai shi shi ne mutumin da yake gani kowa bai da shi kuma in an zo magana magana ta kaɗai ita ce karshe kuma duk wanda bai bi ra'ayin sa ba daidai ba kuma yake tsananin son kansa akan kowa wanda bai da cikin zirgin kai yana daga cikin asba amma cuta ce a cikin kwakwalwar mutum ko a zuciyarsa da take sa ya rinka jin cewa duk abin da yake hannun wasu bai kai abin da yake wuyarsa kuma duk abin da ya an shi ne daidai abin da kowa ya faɗa shi ne daidai ba kuma shi bana na taɓa iya masa gyara idan kana so ka auna bari in ba ku abin a takaici don Allah a matsayinka na musulmi mun ka guji wannan abin da muke magana a kai da girman kai karka je ka fasa cikin shi shaitan ka fara takarar da hannu girman kai takara da Allah Allah ya fi karfin ka ya fi karfin waɗanda suka fi karfin ka ta baya waɗanda suka fi karfin ka sun taɓa da su ji daɗi ba ji za ka taɓa idan ka lura da cewa kana jin mutane kai na daban ne su ne a ƙasa kai ne a sama saboda kujerar da kake kai saboda kabilarka saboda ƙasar da ka fito saboda iliminka saboda dukiyarka saboda wani matsayi ka kai ka fi sauran mutane to kana da cutar girman kai idan kana ji cewa kan yanzu duk wani abin da yake na gaskiya sai dai a ji a wurin ka ba a ji a wurin wani ba sannan kai za ka iya gaya wa kowa gaskiya a maka ba sa gaya maka gaskiya ba kuma idan aka zo gaya maka sai ka sai da za ka yi ka kauce ka nuna cewa kai ba daidai kai ko da ka yarda a nuna ba daidai kai ne amma kar a tashi a ce an maka wani biyu sai ka juya kana da cutar girma kai idan kana ji cewa akwai wurin da za a ji wanda kai ba wurin irin zuwan ka bane sai dai irin suwa na suwa da kai kafa karfin ka je jin wuri kaza kafa karfin ka kwanta a wuri kaza kafa karfin ka shiga mota ka ta ko babur kaza kafa karfin a ce yanzu a jan ni da riga take kaza sai dai irin suwa ne kuna fahimta da kyau in dai kana da cewa kafa karfi ne to kana da cutar girman kai saboda wannan abin da yanzu Allah ya baka ba kai alkawari da shi cewa zai ci gaba da zama ba idan ka zuwa wa Allah bai zai cire maka ya canza haka. sannan kana nuna cewa Allah cikin sarki da yayi haka ya ba wani Kada da haka sai kuma ya baka sama da haka cancan karkace ta sa aka ba ka ba wai ka kasaitar Allah shi yi abin da ya ga dama ba dama kai haka ya kamata a maka to kana da cutar girman kai jama'a ba ina fahimta idan kana so ka ɗauka kanka akan wannan kawai ka lura da yaya idan kai kuskure in aka ga maka kana karba. lura da wani jikin idan kai kuskure kana iya fitowa daga baya kace abu kaza da na faɗa kuskure ne idan kai malami ne za ka iya haka shi idan wani ya zo ya ke ka asar wani abu kaza za ka iya hakuri ba tare da kai ka zo ta kare zama mutuncin kan ne kake kare wani ba wai addini ba duk wata sabuwa alamomi ne da girman kai da kai ba na da cin gaba da za a nan ba idan addini kake wa wannan ɗan amma kai kai kanka ma ita a taɓa ta ba sai an jika to wannan yana daga cikin cutar girman kai kuna fahimta da kyau idan kana matsayin ofisa wasu suna karkashin ka ba kai isa sa hannu da su ba ba su isa su sa hannu da kai su ci abinci ba saboda su musu ba ba su isa su zauna da kai akan kujera ba ba ka ci ita ayi musafaha da su ba kana da cutar girman kai saboda duk wannan abin da muka faɗa yanzu wani yana ji a ni ni haka to a daidai lokacin kuma ka kuna da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kanka inda za ka je kusa da shi ba don alfafa ka san sai daga ya hannu shi to kuma yayi hannu da wanda bai kai ka ba yayi hannu da wanda yake cikin mafi kasance talauci kuma ya zauna ya ci abincin shi ba ka taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ware wani ba zai yi wani abu da shi ba saboda su mutar kasance kuna fahimta da kyau akwai mutumin da shi wannan tafin hannun sa ba wanda ya hannu da shi nan ka na cikin zama ba zai taɓa iya bashi saboda ya fi ƙarfin haka sai za a rena shi ba za su fara hannu da za a rena to duk wanda ya fara ji daga irin wannan tsawo in ina yawan ba mutane hannu zai sa a rena idan ina zama cikin mutane muna hira zai sa a rena idan ina shiga cikin irin abun hawa ta ban zai ka a rena a ko mutumin da su na Allah ko tsananin girman kai kawai zai iya ya ci bashi saboda ya saba hawa jirgin gaskiya kan ya shiga economy a gan shi a ce yau sun yi a economy to ka raba su ci bashi Wani shi ne girman kai din nan idan Allah ya kai ka matsayi sai kai ne ba da ba amma kai ba ka kai ba kuma kana jin ka karfin waɗancan kai ko kana da halin ba idan kana da class saboda kai a ranta ta fi karfin economy ne to ka shiga cikin hakan ne ba kai kuna fahimta a ce kana da mota ce wani ce ya baka hau motar haya ba ke motar haya nisan, saboda kana je ta fi karfi ne ka shiga hakan ne ba kai idan Allah ya kore maka ne sai baka hau ba sai ka hau motar ka kai wa ce amma ba ta ke ta fi karfin masu hawa motar haya kuna fahimtar wannan wannan ni'imar Allah ce ka ciyar da kake so Allah ne baka amma idan kana ji ka fi karfin wancan ne to shi ne zaka da cikin hadin bin mafi ko ga shi abu ne da hadari kwarai da gaske saboda ka gane me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko da gwagwaron kwayar garga? ku lura mafi karanci abin da zai ke sa ka ji kafiwa da ka shiga cikin hadin la yadda ko bi jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ba wanda zai shiga aljanna matukar a cikin zuciyarka ko da bai nuna ba a cikin ranka akwai gwamnatin kwayan zarra yana ji shi ya aika ba zai shiga aljanna saboda aljanna ba ta waɗanda suka isa ba ce alfarmar Allah shi ne ba wanda ya ga dama za ka in kai ka isa ba za a fita shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yake shiga aljanna don shi kan ko don aikin sai idan Allah ne ya ga dama ya ya masa da rahama haka ce har kai ce Allah ne to akwai mutumin da shi girman kansa yana jin aljanna ba ba za a dai lallaba ne ko a kafin da Allah kai ne wani abin da yi Thank you. shi yasa malamai suka ce alamomin da suke nuna alama girman kai kin karɓar gaskiya raina mutane tafiya a cikin kasaita isbalin ifaɗi suna jan kasa saboda mutum ya isa wanda yana daga cikin abubuwan haɗari shi ne mutum ya sake sa yana ja saboda shi bai isa ba a ce sa ya rage a ya fi karfin haka mutumin da yake isbani kawai ya sake sa yana jan haka ba tare da cin wani abu zai wasa ba wannan taurin kai amma wanda ya saki sa yana jan haka saboda nuna isa domin matsayinsa ne haka wannan girman kai kuma girman cutar ko kuma da bambanci tsakanin tsawon kai da da girman kai tsawon kai shine manzan Allah Ta sallama ya ce a yi kaza sai ba kai ba amma ba ka ji cewa wai don kai ka fi karfi ne amma kana ji cewa kai ka fi karfi ne ko ka irin hadisa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu la yuzu Allahu ilayhi yawm al-qiyamah akwai mutum uku da Allah ba sai kalle ba a ranar kiyama ta dora wala min zakihim Allah ba zai tsarkake su daga laifin da suka zo da shi ko abin da suka zo da shi za a ce tabu da kayan wala mu ba ta ku kadi ko suna da azaba mai radadi mutum na farko shi ne al-muslim wanda ya yake saki tufa da nuna girma a cikin sahihu a cikin sahihu Bukhari wannan hadisi hadisin abdullahi bin umar da san Allah sun yi wa sai da ce na ji ka dauko ko duk wanda ya ja fatin sa haka saboda nuna kisa da kasai wallahi wani lokaci idan irin bidiyoyi nan da ake nuna wa waɗansu sa'afi in yana ganin da suke tafiya da yadda kake ganin alamar kasai na ana musu bushe-bushe ana musu kiran da kana kira musu ba yadda kake gani kici mutane suna faduwa a kasa su suna tafiya a sama wallahi ina josiya wasu inda suna cikin wannan hali ina josiya wasu wallahi idan man zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kwayar zarra girman kanka yake ba za ka shiga aljanna yanzu wannan cikin da mutum yake ji bai girman kanka ne bai girman kwayar zarra tsakani da Allah bai ce ko kwayar zarra hadisi ne cikin sahihu ko ya ce la ya dukulun janna akwai wanda ya taɓa zan Allah yi magana ce za a canza inda ya faɗa tabbas ne na kuma wani ya ma karanta ma wannan hadisi amma shi ya fi karfin a yi hannu da shi sai dai a fata a ƙasa shi kuma yana sama shi waye yana fahimta ba yanzu mutum a daidai lokaci na jin cewa shi bawa ne sai dai yana jin shi sarki ne shi kuma bayi to mene ne girman su duk sarakuna a duniya in ban da irin namu kowane sarki yana ba da hannu ana hannu da shi duk duniyar nan in ban da sarakuna na mawa su ne kaɗai ba za a iya hannu da su ba saboda sun fi ƙarfi kuma wannan kujerar sun ga a cikin usman na kodiyar shi kuma malami ne mai hannu da almajirai kujerar ta ta ta ta shi ma kuma cikin annabi da sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana hannu da mutane kuma ba wanda yake yi da mata yake ba ruwa a sabanta su sun fi manzan kasa ne sun zai sa mutum ya kai kansa cikin halaka kawai saboda dalili na al'ada tabbar da wanda ba kula mutum ba da maka mutumin da aurin gwamnati yana karkashin ciya ba su lokacin zaman ne ba ba kowa ba ana kai lokaci ɗaya ma a cikin amma mutum yana ci da wata kafin da idan muna irin wannan karatu tsakani da Allah ku rika kai hankalinku ba da wani muke yi ba karatu sai san takalin ka ji kamar da kai ake yi ba. kada ta ɗauka wakar takalin bai ji kan kowa ka rika zuwa a kan kai kanka yaya za ka kai ka gyara na rike da wanda rai da hannunsa ba da kowa na ke yi duk wanda ya shiga ciki kawai ya gyara duk wanda ya shiga ciki ya gyara Allah idan ana magana a san wuta da aljanna ka ba wasa wuta ba magana wasa ba ce wallahi manzo Allah ya ba za ka shiga aljanna ba ka dauka magana wasa Allah ya tsare mu yace man jarra qawbahu kuyala adadin duniyahu ilayhi yawm al-qiyamah duk wanda ya ja su fatin da nuna girman kai da kisa هلا بعدين تبيش ما أنا من كيامة أبو بكر تيجي يا رسول الله إن أحد شكت الثوب يستحي إلا أن أتى عن هذا يجي نيفا تباكينا لأن الدولة تاتن تجلس في دورة يجي سيب سيب فنقر إن الدولة سيك جينا سامي ورنا جينا جلسة سيدي إنا بكر هجا إنا ساكي جارة في النبي صلى الله عليه وسلم يجي kai ba a cikin waɗanda suke rage mun kai ba ba a cikin wannan wani shi wanda duka akwai da duka da yawa wanda annabi ya sanar da ya yake kai wani sunan ba abu wata kai ba wancan abu ka fi na haka shi cikin wannan ba da kai ake yi sannan shi abubakar ba yi ne fi bai ce ina tagawa idan na naji sai kana ɗaga maka sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shaidar da ya bayar a gaban sa akwai wadansu ai da ya ce da su ko ba ba su ba abu baka kada yayi kai yanzu sai ka tsallaka duk sa akwai sai ka je haka kan baka ka ce kai ma na ka bani ba in ana magana a kan wuta kar kai wa ka dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma da yake cikin Bukhari sai da ma wani mutum ya dinga da garabu min al-kuyala bi kusibat yake wata wani mutum Allah ya yi shi ya sa fata ne ya ga ya isa yana jan kasa kawai sai Allah ya ce kasa ta haɗin shi ya ce ba kowa ya jan jan zai tafi da yau mai kiyama ya ci gaba da nitsewa a cikin kasa kuma har ranar kiyama zai ci gaba da nitsewa Allah ya ce kasa ci gaba da afiyarsa yana daga cikin abin da ke nuna alamar girman kai ci da abu, an ci da abu da kuma sha da abu. ita ya kwanci wannan da kyau akwai wani saboda shi dan gane shi dan gane shi bayan da zai ci abu da dama shi wani ko zai dauka da hagu wani zai sha abu dauka da hagu idan ruwa da ka sha da dama amma in kwan kwalba ce wani da hagu ya sha Yan gano to ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi Sallama. ya zo wuce ba hadisi ne a cikin sahihu muslim sai wani mutum yana ci da abu sai manzon Allah ta ga ce ko da yayi sai ci da dama mana sai yan gani da sai mutum ya ce na aka ne ta haifar iya iya ci da dama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ka ta ta Allah na ce ka ci da damar da ci da baka tsira cikar Allah na kai Allah da Allah ta kai ce mama na abu ya ce bi ko kai ne kawai a wace amma da fa ilahi tun da da zan Allah ta kana bai wuce bai sake iya daga hannun ba kuma hanyar duniya ba ya ce ba zai iya ba ya gamu da addu'a mai ga Allah ta kai ka Allah ta kai kuma sai Allah ya hana shi hannun damar sai aka haranta mishi shi kwata kwata kamar yadda muka ce idan girman kai ya sa mutum ya yi kafin sai Allah ya toshe zuciya ba zai sake yin imani ba shi ma na da girman kai ne ya sa ba zai iya ci da dama ba sai aka haramta masa ci da dama kuma har abu kuma zan wata da karshe ina wani ya cika abubuwan da suke da bambanci da girman kai ko da wani ya ɗauka girman kai da girman kai ba su ba da gina na farko hisun na shi ne girma kai girma kai daban girman kai daban girma kai addini ne girman kai kuma laifi ne girma kai shi ne wato kai ne girman kai ne daraja karka zubar da mutunci da karka zubar da girma kuna fahimta ba wannan shi ne girma ba shi bambancin da ke tsakanin su shi wannan ɗaukaka ce ta addini ko kuma ta rayuwa da Allah ya ba sai ka yi girman ka ka yi abin da zai sa a yi respecting ɗinka kar ka yi abin da zai sa a rena ko a rena ofis ɗinka ko a rena profession ɗinka ka rike shi yadda ya kamata to Allah ya so duk wanda ya bashi abu ya rike da kyau wannan girma ba kai ba shi ne girma kai Kuma yi ta da kyau ko yawwa kan ka bari wani ya ci ma ko a fara ka bai da ake ci kan ka bari wani ya wulakanta girma kai kan ka bari wani ya kaskantar da kai abin da kake da darajarsa wannan ka rike mutunci ka da darajar ka wannan yana da kyau a addini don Allah baya son mutum ya zama mai rauni a kani kuma yana da damar da zai mutu kuma saboda musulmi a ko'ina al-mu'min kawai kai ma a Allah ne da mu'min sahi Allah baya son mutum mai rauni kowa ya ganka ya gargara kowa ya sani ka ba ka rike mutunci ka wannan shi sanin girma ba kai ne ba girman kai kun fahimci wannan abu na biyu shi ne wato abu na biyu shi ne yin cin moriyar abin da Allah ya kada ta da shi wanda ma ba girma ba girman kai da Allah yana so idan ya maka ni'ima ya ga alamar ni'ima a gare ka kar gari ne za ka zo mai girman kai sai ka daina sa su mafi mai ya dace da samu ka daina hawa motar da ta dace da samu ka daina shiga gidan mai ya dace da samu gare da duk abin da za ka yi waɗannan duka suna cikin wa amma bai ne shi kuma ka ba da labari idan an ba ko kan ima ba da niyyar girman kai ba kan duka ya halatta na ba da an fahimta ya ajiye hannu su zo lilla man suka bayi wa kujina da kuli shan kwana ba da su bane Allah ya ba mu ilimin kaza Allah ya sanar da mu a kaza Allah ya ba mu arziki kaza wannan in dai ka faɗa don nuna ni'imar da Allah ya maka ne idan himman kai ka gani ne ai Allah ya sani a cikin zuciya kuna fahimta a lokacin da hadisi bi ni'matin lahi shi ne ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan haka yana kai daga cikin abin da a girman kai ba shi ne wato siyanar nas shi ne mutum da zama yana da tsari mutane ba su tsari wani ta ga yana da tsari ne ce wanda ya ci girman kai misali tsari a kan lokaci kana da lokaci kana da abubuwan da za ka yi zai zai ce sai ya ganka ce a'a kana da wani abun da ya fi wanda muhimmanci wani ba jirgin kai kuna fahimtar siyanafin nafs kana so in ka wuri ka sa kayan ka mai kyau kai ba za ka zauna ka tabi kowa ya zauna ya fafa kayan ka kai ka zauna ka ce da shi wani ba siyanafin nafs kuna fahimta wannan saboda sai kana da tsafta wasu kuma ba ka da tsafta ya kana so ka kiyaye an kawo kwan a za a ci abinci kowa yana ɗauka abu yana ci da rufi kai sai kake sai kawo wani siyasatin nasu. ma'anar da shine tsarin tsarin rayuwarka wanda kake yi saboda ya zama kana tafiya a kan tsari wanda ba girman kai ba. Saboda kar mutum ya yi kar mutum ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi haka sun girma kai sai ɗauka duk mutum mai tsari yana da girman kai in an kira shi ma baya ɗaukan waya wannan ba shi ne girman kai kuna fahimta ko da ka kira shi da kira ba me yake yi sannan sai ka aura cewa yana cikin wajiban musulunci in an kira wannan wayar da ka ɗauka haka ba wajibi wani. in ka je gidan mutum kai sallama sai ki fitowa ya halatta ba girman kai bane a musulunci halal ne in ka je gidan mutum kai sallama ka ce wa alaikum salam ka koma ba zan zo ba ba zan fito ba ya halatta Allah ne mata Qur'anin ci wajen kila la ku burke mu barji in an ce ku koma ku koma idan kuka koma ba kai ne kai girman ka kuna fahimta da kyau yawa don ako yana da tsari sai kuna ɗauka girman kai ya fito yana sauri ko kuna so duk sai ya kai ku duka sai ya muku sallama saboda ku kuna zaune a gindin bishiya ba ku kafin mu kuke yi in kai gaishe ku ku ce yana da girman kai wannan tsari ne yana da abin da zai je kuma ku da abin da zai tsaya a kai shi kuna fahimta Allah ya tauka amma da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sai Allah ya bu mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga nan kuma mu ba da hutu kenan sai bayan hajji insha Allah